Gwamnatin tarayya ta sha alwashin zakulo waɗanda suka hallaka rayukan mutane fiye da ɗari a ƙarshen makon jiya a jihar Filato. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya bayyana hakan a wani ziyarar jaje ga waɗanda suka haɗu da ibtila'in a garin Bokos da ke jihar Filato. Irin yanayi na tausayi kenan da dubban 'yan gudun hijira suke ciki a lokacin da suka tarbi mataimakin shugaban ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasar Kashim Shattima wanda ya bayyana takaicinsa kan kisan mutane fiye da ɗari da lalata dukiyoyi na miliyoyin naira ya ce gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa don taimakawa waɗanda ibtila'in ya shafa. the recurrence of these Gwamnan jihar Plato Caleb Mutfang wanda shi ma ya nana ta yunkurin gwamnatinsa na tabbatar da waɗanda suka aikata mugun aikin sun fuskanci hukunci ya kuma ce zuwan mataimakin shugaban ƙasar ya nuna cewa gwamnati na da niyyar taimakawa. Da don Allah wannan ziyara zai haifi wani abin da zai taimaki Plato. Kuma na riga na yi wa ubangiji ba zan zama gwamna domin in bisne mutane ba saboda haka duk inda za mu samu solution na wannan damuwa za mu fi kanshi mu samu solution Hakimin gundumar Mbar ɗan Juma Rafan ya ce harin da aka kai musu ya ba su mamaki saboda babu abin da ya haɗa su da abokan zamansu. na fari da eh, zan gode ma shi mataimakin shugaban kasa wato shi cima da kansa har suka yi tunani suka zo su mana jaje irin wannan bayan haka kuma shi ma gwamnan mu ya taka rawa sosai ya fito a jaridu da yawa yana maganganu cewa irin wannan zaman da muke bai da kyau ba zai taimake mu ba kuma shi ma local government chairman namu shi ai ya kan kokarin sa gaskiya na tausaya mishi domin shi ma a garinsa ma kawai abin da aka kashe ina jin mutane sun fi sittin da wani abu ni a gari na kusan talatin talatin wanda suka mutu ban da wanda suka ji ciwo a wani guri sha uku a wani guri bakwai a wani guri hudu kuma wannan abin da ake yi a lokaci ɗaya ake yi to ya eh, masu tsaro za su iya wani gefe za su je su tare wani gefe ne kuma ba za su tare ba hmm. kuma wannan kauyukan ba kusan ba hanyoyi masu kyau wanda za a ce eh kaman kwalta ba ne. kuma ba san iyakan irin wannan mutane da suka zo ba balta ka ce ka tinkare su da me za ka tinkare su da sanda kaman wani irin taimako kuke bukata kaman su abinci su bargo su gadaje su abin wanka da su sabulu da sauran abin da dai kawai wanda za su iya ci kuma wanda aka kore su aka konar da gidajensu a taimaka musu ko da su zin da katakai wanda za su sake gyara su koma gidajensu. kara eh, Shi kuma shugaban kungiyar Fulani ta gan Allah a karamar hukumar Bakos Sale Yusuf Adam ya ce su ma a bangaren su an sace musu dabbobi an kuma kashe musu mutane. lokacin nan da ya fara watan Afrilu a Mangu, ana shigo yankunan bakwas ana ta'adi a kashe shanu a kashe makiyaya. Jami'an tsaro suna iya kokarin su suna roko a bi doka. Mu kuma muna bin doka muna bin abin nan. Shi yasa na ce akwai ma wanda suke hannun hukumomi wanda aka kama calolin da suka haɗa baki aka tura shanu kan fulani aka yanka yaro. abin ya baskara sun ci gaba da aikata abu har ya kure matasan ko ga ba matashi ya kure ba zai ji ba kuma to dalilin da ya dasa wannan abu kuma gwamna bai taba kiran mitin na zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a bokos da mangu tun watan hudu har yau babban korafin mu rage daɗe wanda zan gabatar ma shugaban kasa shine muna so a sa kwamiti mai karfi wanda zai duba wannan matsalan menene tushen faruwarsa domin a gane maganinsa hmm. in an kafa wannan kwamiti mai karfi zai bincika kuma mu za mu nuna shaidan gidajen da aka ne mana ga su nan gidaje sun fi ɗari wanda abubuwan da suka yi ta faru kwamitin nan za ta bi diddigin maganar za a gane tushen gaskiya Tun farko dai shugaban karamar hukumar Bokos Monde Kasa ya ba da adadin mutane 148 ne aka kashe a ƙauyuka 25, gidaje 1,290 aka ƙona ƙurmus, maharan sun kuma ƙona motoci 81, babura 187, injinan ban ruwa 267, yayin da mutane 88 da suka samu munanan raunuka suna kwance a asibiti ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.